fuska uku fuska uku fuska uku littafi na ɗaya yau kuma a cikin jihar bauchi a garin misau zaune take a saman kujera irin waɗanda mata suke amfani da shi a madafi yadda ta rafka ubanta gumi ne ga abin da ta ajiye a gaban ta buta hakan ne zai tabbatar maka da cewa cikin damuwa take da alama ma alwala take shirin yi amma ko gizo da butan ɗin da ke gabanta ba ta yi ba ta yi nisa matuka a cikin duniyar tunaninta a haka ya fito daga makewayi ya zo ya hange ta a yadda ya bar ta nan haka take tana nan dukufe ga buta a gabanta girgiza kansa kurum ya yi tare da kallonta ba tare da ya furta ko da kalma ɗaya ba kafin ya karisa gaban ƙaramar randar ƙasan da take wurin ya ɗebi ruwa ya ta da nasa alwalan abin mamaki har ya kai ga ida nasa alwalan wannan baiwar Allah san ta motsa daga tagumin nan da ta yi ba cikin tsanaki ya warware hannun rigarsa kafin ya ɗauki karan goge bakinsa ya saka a bakinsa lokaci guda ya kare soyayen da take zaune bilkisu shiru bata amsa ba ɗan buɗe muryarsa ya ƙara yi a karo na biyu bilkisu shiru sai da ya ƙara ɗaga murya sannan ta ji nan da yake ina ta magana kina shiru ta sauke nan nauyin aziyar zuciyar da ta yi haɗi da muskudawa kaɗan ta ce malam wai har an sauko daga masallacin ne yadda ta masa tambayar ne ya so ya bashi dariya amma sai ya gimtse ya ce ki alwala ki sallah idan na dawo sai mu yi maganar kin ji ko amma wallahi wallahi kin ji na rantse miki ko ban yadda ki tafi bariki neman ɗanki ba wannan shine rayuwar da ya zaɓa ma kansa tunda shi ya nuna mu ba mu da daraja da mutunci a idanunsa ina mai tabbatar miki da cewa akwai ranar da zai neme mu da kansa ba sai kin fita sa ba Allah sarki bai kai aya ba kawai ya ji muryar tana rawa ta katse shi da faɗin malam wallahi ne na san ba laifinsa ba laifina ne da kuma laifin tsinanniyar matar nan da ta sa matar nan ta sa ita ne ta shiga tsakanin mu da shi wallahi malam na san yana matukar son zuwa gida amma ba zai iya ba saboda ta jika ta bashi ya sha ka san matan bariki sun fi maciji guba malam dan Allah kai min izini na fita na nemo shi ya faɗi haka ta faɗi haka kai cikin wani irin yanayi kusan shekara shekara kenan farabon mu da shi malam ya shiru tamkar mai nazari ya yi gajeren murmushi kafin ya girgiza kai ya ce mata kenan akan ‘ya'yanku babu abin da ba za ku iya yi ba hmm. lallai kam komai za ku iya yi ku ɗaura ma ‘ya'yan wasu ko kuma ku wanke naku ‘ya'yan shin kin taɓa ganin yadda hakan ya yiwu kin taɓa sanin cewa kalar matar tasa kin taɓa sanin da kin sanya aka yi ma aka nemi aurenta kin san wanda ya tura a matsayin wakilinsa kin sanya aka yi suka haɗu har suka yi aure duk baki san da wannan ba rana guda ya shigo da ita tsakiyar gidan nan ya sanar da mu cewar yayi aure kuma bai buƙaci albarkan mu ko ko kaɗan daga cikin lamarinsa ba sannan kuma ki sani sanin kanki ne tunda muka gama ɗawainiyar karatunsa daga lokacin da ya girma ya tsallake kafafunsa ya rabu da mu to ina mai tabbatar miki da cewa idan kika kuskura kika ɗaura laifi akan ko a laifi akan wani <clears throat> ko ma wace ce ita matar nasa wannan shine rayuwar da ya zaɓa wa kansa ba wani abin da za mu haka ya zaɓa wa kansa ni kuma laifina ne tun da na nuna masa yayi yawa a cikin sha'aninsa da suka taso tare a ganin shi kaɗai ne kawai ɗana shi kaɗai ne ya tafi makarantar kwana haka zalika na yaran hamshagai tun daga lokacin nan da ya kasance alamun karatun sama da na gani mai inganci na bashi idan baki mance ba har gona <clears throat> har gona ta da shanuna na gado duk sai da na sayar a dalilin na inganta rayuwar yaron nan amma ga sakayyar da ya mini karfa ki mance da cewar muhimmancin gonan gado a wurin bafulla ce kin san da haka tabbas a yanzu ne na hango maganganun su malam dalha da suke ce shi yaro fa ba a masa haka yanda ka tarbiyyartar da shi to a haka zai tashi maka tabbas babu batun tasowarsa shi yasa kika ga ya girma yana jin nauyin ya nuna mana ya ce mana yana jin nauyi ya nuna ya ce ga iyayensa nan a gare mu kai kai kai mu din ne matsayin iyayensa inda ya tashi a cikin birni na masa wuya hakan na masa wuya tun da dai haka dai tun daga lokacin da nan tura shi kasar waje ya karatu ya samu abin yi babu komai duniya ce ai tafi ruwa jima ba zan yi masa baki ba sannan ba zan sa damuwar shi a zuciyata ba bare ya dame ni kuma ke ma ina mai shawartar ki da ki cire tunaninsa a zuciyarki domin hakan ne kaɗai zai fishe ki ya fiye miki sauƙi mu zuba wa sarautar Allah idanu rayuwarsa ce ya yi ta yadda yake bukata duk yadda ya so kuma ya je nan da shi ne cibiyarsa kuma mahaifarsa na wuce masallaci kin ji liman har ya ta da ikama maza ke ma kafin na dawo ki na same ki kin gama komai kar na same ki a wajen nan bai jira cewar ta bai fice daga cikin gidan kawai da sassarfa ta jima tana zaune a wajen nan tana ta sake-saken hukuncin da za ta yanke game da al'amarin nan har sai da ta ji masallaci suna raka a na uku kafin ta ta yi murmushi tana mai jin daɗin mafitan da ta samu domin ba za ta biya wa malam ta zauna ta zuba ido tana ji tana gani ta haifi ɗanta ɗa guda ɗaya <clears throat> ta haifa wa bariki ba wannan takaitacce kenan daga farkon labarin namu mai taken fuska uku wadda kuma wannan ya kasance a cikin garin Misau wato a jihar Bauchi. Don haka nake cewa a sauraro lafiya mu koma ɗaya ɓangaren. A ɗaya ɓangare kuwa a Abuja babban birnin tarayya cikin sanyin muryarta ta ci gaba da buga ƙofar tana kuka tare da faɗin nana nana nana please open the door please listen to me sister don Allah ki bude kofa Don shout again please kar ki takura mini fa don Allah ki saurare ni ma daga cikin ɗakin ne na <clears throat> kana iya jiyo sautin kukan da yake ciki inda ta ƙara fashewa da shi cikin kuka ita ma take faɗin just go away nana I hate you I hate you nana please nana Humaira open the door Allah sarki nana Aisha just go away I hate you I don't want to see you ever again ki fice min daga gida kuma kada ki sake zuwa inda nake burin ki ya cika amma fa ki sani da sauran rina aka ba kuma ya cika ne da uncle surat tunda dai har sun kasance da uncle surat suna fushi da ni ki tafi ki tafi bana buƙatar ganin ki hannu ta sa tana share hawayen da suka wanke mata fuska kafin ta ce sister i'm so sorry i didn't mean to cutar da ke please let me explain well zan yi duk abin da kika umarce ni ki yi haƙuri don Allah ki saurare ni jin kalamanta na ƙarshe ne ya sa ta wani sakin shu'umin murmushi tana mai duban kanta jikin dressing mirror kana ta ce hmm aishuwa za ki duk abin da na umarce ki ayushuwa da sauri ta ta bakin kofar ɗin ta shiga jinjina kai tana faɗin wallahi zan yi duk abin da kika ce mini please open the door zan yi sai da ta miƙe tsaye ta yi rawa sannan ta rawa a saman gado tamkar mai taɓin hankali kafin ta dirko daga kan gadon ta zo ta nufo kofa ta niyyar buɗewa kallo ɗaya ta yi mata lokacin da ta buɗe kofar ta lura da yadda fuskanta fuskan yar uwan nata ta koɗe sosai alamun ta ci kuka lokaci guda ta yi raurau tana faɗin oh saki daina kuka please kin ji i'm sorry ba zan sake sake kuka ba kin ko lokaci guda suka rungume juna kafin kuma su koma cikin ɗaki hannun su sarƙe da na juna yanda suka zeru suka zauna a bakin gado zaka gane tsantsan kamannin da ke tsakanin su ba sai an ce maka tagwaye bane saboda tsananin kamannin da <clears throat> tsananin kamannin da suke da juna sai dai ɗayan yar gayu ce ta ƙarshe yayin da ɗayan kuma gayu bai dame ta ba hasali ma bata iya ba nana asma'u kenan wato nana e cewar yan gayun cewar yan gayu tana mai duban yar uwar tata wacce ita ma ita take kallo kina zina ba wai ba na son uncle Siraj ba ne kuma ba wai ba na so ya yi aure ba ne kin san 'yan matan yanzu wallahi idan ya yi aure shi kenan mun sallama wa matar da matar ɗin da danginta shi ne kuma sanin kanki ne bayan shi da amma shi da amma ba mu da kowa gwara nema na yi aure ina da miji but what about you wa kike da shi wa zai tsaya miki a rayuwarki namiji fa idan buƙatar kansa ta taso masa to ba ruwan shi a kullum ina mai nusar da ke ne hanya amma baki ganewa ni fa idan ta ni ne uncle surat zai iya rayuwa yayi yi aurensa bani da damuwa but wallahi har ga Allah ke nake jiya wa sista kin ga dai irin laruran da kike fama da shi na rashin kafa guda shin kina jin a hakan zaki samu wadda zai kaunace ki ne yadda zai kula da ke tsakani da Allah ke ma fa kin san sai dai in ya aure ki kawai dan babban kaso na dukiyar da mahaifinmu ya mutu ya bar mana na riga na sani kina da kyau na asma'u amma ba ki sani duk yadda kinki yake bai kai bai kai na lafiyayyar mace ba maras na ƙasa a tare da ita na sani nana kina auna maganganu na ne da kyau a wani irin yanayi amma ki auna su a mizani mai kyau ki gani wannan duniyan cike take da abubuwan ban al'azabi da mamaki tunda ta soma magana jikinta ya sanyi dama hakan ne yake faruwa da ita duk sanda yar uwanta ta zo ta mata da zancen ta zo mata da wani zance ko kuma shawari a hankali ta shiga jinjina mata kai tana mai <clears throat> tana mai auna kalaman yar uwar ta tare da cewar na fahimce kina na Hafsat kuma duk abin da kika faɗa hakan yake amma wannan dalili bai kai ya sa mu hana kanmu mu hana kanmu da kuma mahaifinmu jin daɗin rayuwarsa ba Nana Hafsat sam sam sam na kasa bata dama ne haka zalika kuma na san shi aure lokaci ne kuma abincin wani ai guban wani ne aka ce na san Allah zai kawo mini wadda zai so ni kuma ya ƙaunace ni duk da cewar yana sane da ni yana sane da nakasar da take nakasar da take tare da ni don haka ki daina saka wa ranki damuwa saboda larura ta sannan kuma ina so ki sani uncle surat ko da shi kadai ya rage ai ga iftihal ga kuma iftila'i daban-daban da ya gani a rayuwarsa karfa ki manta a baya duk macen da ya nema to fa mutuwa take yi sannan karfa ki mance Anti Zulfa a daren auren su ‘yan fashi suka shigo har gida suka kashe ta. Daga wancan lokaci ya shafe shekara kusan uku a cikin tsananin tashin hankali da alheri. Uwa uba kuma sanin kanki ne babu abin da amma take bukata kamar ta ga autanta yayi aure. Nana Nana Hafsat ni ba a gani na mu bar Uncle ta ya yi aure idan har Allah ya tabbatar da haka. tunda ta soma magana take binta da wulakantaccen kallo tana huci lokaci guda ta miƙe tsaye tana nuna mata kofa ta ce take faɗi ta shi fita fita fita na ce miki idan ba za ki ba za a yi shawarin arziki da ke ba tun da kin ce ba haka kike so ba bata miƙe ba kuma bata fice ba gyara zama kawai ta yi tare da yin magana lokaci guda kuma tamkar wanda ta tuno da wani abin sai ta koma ta zauna a mazauninta kafin ta sauke ajiyar zuciya a gaskiya haka ne gaskiyar ki sister uncle surat deserve to be happy babu damuwa zan je har gidan su Nadia in bata hakuri amma na san yana fushi da ni lokaci guda idanunta suka yi raurautaka ta sake ciko da kwalla ta kama hannun yar uwar tata tana faɗi da Allah sister mu bar wannan zancen ki bashi haƙuri kin ji ko make sure ki tabbatar ya haƙura please dan Allah ta ƙarishe maganar ta tare da mai wani yanayi tamkar za ta kurma ihu lokaci guda tausayin yar uwar ta ta shige ta ita ma a gefe ɗayan kuwa direba ne na gani yana fakin ta hango ta hango yi a gefe a tsaye a farfajiyan gidan hannunta harɗe a girji tana kallon motar da ta iso ga dukkan alamu dawowarta kawai take zira ta shaƙa ba kaɗan ba ta sha jinin jikinta babu wanda ya san sanda ta fice daga gidan bayan ta san ya zamanto tamkar doka ne ga duk wadda zai fita a gidan tamkar menene haka ta fito za ta jefa yau kan dai ga ayya tare ta ne dattijuwa ne mai kimanin shekara sittin da shida a duniya cikin takunta na gishi ta nufo gidan yadda take tafiya sam ba za ta manta ba ba ta ma kanta ta take ba tukunna sulai direba kawai take kallo yadda ya fakin na motar cikin tsoro don ya san zai iya kwanan <clears throat> kwasan nasa buhunan bala'i tun da dai ta saka masa doka ba ta so 'yar albarka ta fita ita kadai saboda laluran da ke tattare da ita Allah sarki yau ba ake yin ta Ayya barka da yammaci kallon ta kawai ta yi ba tare da ta amsa ba kafin ta karisa ta nufi inda ɗin ya yi bakin kafin ta soma magana Sulai ya tare numfashinta da faɗin wallahi wallahi Ayya ba laifi na ba ne. kin ga dai yanda Nana Hafsat ta fice daga cikin gidan nan cikin fushi da ɓacin rai ne kuma wallahi magiyan da Nana Asma'u ta yi ta mini ne shi yasa na ɗauke ta na kai ta bai kai aya ba ta katse shi da faɗi ka kai ta ka kai ta a muzanta ta ka kai ta a wulakanta ta ta faɗi haka tana nana ta kalamanta marasa daɗin zai a jikin a kunnuwansa ka dai san hafsatu ba mutunci bane da ita wulakanci bai dame ta ba san baya mata wahala ni kuma ina matukar hakan ina numfashi kan karyan mutum a ce zai zo ya muzanta mini yar albarka ya wulakanta ta billahi azum sai dai mu tafi har gaban kotu har kotun buhari da duk wani mahalokin da ya hana yar albarka rawan gaban hantsi ba zai yiwu ba sulai dai dubanta kawai yake cike da mamakin yadda ya ga ta bilhaki take ganin laifinsa laifinsa kawai Ayya take gani san bata ga laifin nana asma'u ba allah sarki ahiya Baba ni ne na zamo na karzo man ba fa rataya aka bani ratayar ma ban karɓa ba ka tafi can rufa mini baki da wani abin ne ya same ta yau da ka gane kuranka ta wuce fuhu ta ci gaba da sababinta nana nana asma'u ta bi ta da kallon mamaki sam fada bai baya mata wuya sannan idan a kanta ne to ko kaɗan ba ta rage wa mutum ba ta wani abu za ta jawo ta jawo hannunta su kai cikin gida sum sum sum nana asma'u take take mata baya a falo ne suka tarar da amma ta farka ta far rabka uban gumi domin duk ranar da surat da nana da nana ranar da Sirat da na Hafsat suka suka bata sam gidan din sai ya zama babu walwala domin ga baki ɗaya ba su gane ba su gane kan Sirat har sai da sai da ya shirya da nanar tasa wacce yake matuƙar ƙaunarta da kuma zai da ita a rayuwar shi a ɗaya gefen kuwa na tarar da ita ne ta sa bakin zanenta tana goge hawayen da suka makale mata a idanunta ta ci gaba da faɗin Junaidu ka tabbata za ku iya zama ku biyu rak ka tabbata komawa wancan gari mai baƙin tarihi shine jin daɗin ku Junaidu ina matuƙar tsorace ina tsoron kada su sake ganin ka domin na tabbatar a iya tunanin su cewar ka mutu tuntuni matashi ne wadda akalla ba zai iya gaza ba zai gaza shekara talatin ko kuma da biyu ba yana zaune akan wulciya wadda ake tura ake kira da suna Junaidin ɗin duk da cewar a ido kafafunsa lafiya kalau suke to a zahiri ko motsa su baya iya yi kusan shekarunsa hudu kenan da faruwar wannan al'amari cikin tsananin mamaki ya so tura keken nan nashi na guragun nan ya iso gaban wannan matar da take matsan kullum cikin muryarsa wadda yake tamkar ana ana hura sarewa ya soma mata magana umma umma mari thank you for everything thank you thank you for taking taking care for us ni da Aziza. Na gode da jinyata da kike na tabbata ba ni da abin da zan biya ki da shi kuma na gode da biyo ne da kika yi har na a lokacin da ake farautar rayuwata. Umma Mari, I don't have a choice then to face to face those three. <clears throat> Na yi alkawari daidai da fiskata na ukun nan da kuma kowane irin yanayi zan fuskance su da fuskata ta uku ki haƙuri umma mare dole sai ta sa sai na yi haka cikin rawar murya umma mare ta ce to yanzu junaidu ba ka tsoron ka rayuwar aziza cikin hatsari me yasa ba za ka tafi kai kaɗai ba ka bar mini aziza na kula da ita a nan kar wani abin ya taso kai kuma gashi ba kafafu gare ka ba murmushi ya haɗi da sunkuyar da kai ya kamo kafafuwansa ya zira musu idanu kafin kuma ya ɗago ya dubi umma mari ya ce karfa ki damu umma zan iya kula da ita I can protect her and provide for her ba zan taɓa barin wani abu ya same ta ba kwantar da hankalin ki kin ji tana duban sa kafin ta ce to shikenan Allah ya tsare ku baki ɗaya amma Junaidu muddin na ji wani mummunan lamari a game da ku game da ku gaskiya to zan baro Yobe na zo na tadda ku a can garin Abuja dole in bar Yobe in biyo ku murmushi ya sake sannan ya ce umman mu kenan kar ki damu na riga na shirya mana komai taimako guda kawai da zaki mana shine ki shawo mini kan aziza ta yadda ta bi ni mu tafi an kuma umma please and please kar ki sanar da ita komai game da na da nake shiryawa wannan kenan daga cikin littafin fiska uku to a ɗaya bangaren kuwa a can garin sokoto wato a cikin tambuwal zaune suke baje-baje a tsakiyar gida kowace hannun ta da da ƙananan bebi irin waɗanda ake haɗa sarƙan nan na amare da su Allah budurwa ta tsikin tana da kimanin shekara ashirin da hudu ita ce ke fama da zira da zira a hannunta tana yi tana tauna singam ɗinta ga kuma ɗaurinta nan na gaban goshi irin wanda hausawa ke cewa ture kaga bala'i ne ko kaga tsiya ita ko wacce take zaune daga ƙarshen taburman ɗin sam sai faman yan wake wakenta ta take tana haɗa nata yan kunnayen ɗin wata dattijuwar mace ce na ganta wadda ba za ta wuce shekara hamsin zuwa da takwas ba ta fito hannunta riƙe da langa tana duban yan matan wanda a halin yanzu duk sun ƙware sosai a wannan sana'ar nasu da suke yi har cikin ranta tana jin daɗin yadda suka riƙe wannan sana'a nasu babu ruwansu da abin hannun saurayi shi yasa take matuƙar son ko take son ƙawancen ɗiyarta da zaliha domin ta fiye mata komai da komai da kuma sauran yaran lungun nan nasu domin sam sam sam bata yi na'am da tarbiyyar su ne kawai a lokacin ne yan matan nan suka lura da ita har suna haɗa baki wajen cewa da barka da fitowa Fiskar ta ɗauke da murmushi ta ce sannan ku dai da kokari 'ya'yana Allah dai ya dafa muku gaba ɗaya suka suka murmusa ita ko mai tauna cingam ɗin nan har da wani irin yin karas karas take da shi kana ta ce amin daddata abin alfahari na da kuɗin da kuɗin saƙan nan zan kai ki makka na saya miki haƙorin gol nan fa dadda ta washe baki ta ce Allahumma amin ɗiyata ana cikin haka wani almajiri ya sallama ya soma da dadda tuni ta gimtsa fuska domin ta san yaron ba zai wuce aiki ya zo ba aliko kaman jiran kaman jiran ai kaman jiran yaron nan yake take ya soma magana kawai assalam wai ana sallama da mai a waje ai bai bai ta bari ma ya idar da maganan ba dadda ta <clears throat> dasa butar da ke hannunta a ƙasa ta ce je ka ce ba za ta zo ba don uwarka yaro kuwa jin haka ne ya fice a guje yana cin karo da ƙyaure, dadda ne ta ci gaba da sababi tare da faɗin inye iye ai kuwa ka ji irinta daga ji su ne samarin nan masu lalata yaran mutane to don ubanka ba za ta zo ba salon ma ya matse ta a lungu ya mata wani abin ya je ya mammatse min kirjin ɗiyata da yanzu suke girma ni diyata sai na darje mata mijinta da za ta aura kafin na mata aure ehen babu shegin da zai wanko bala gurbin kafafun shi ya zo ya nemi auren diyata na basa bata yi da magana ba sai ganin saurayin nan suka yi ya shigo cikin gida domin tsab yana jiyo zage-zagen da masifar da da take faman yi saurayin nan na shigowa 'yan matan nan suka bar abin da suke suka miƙe tsaye babu shiri suka kama kallon ikon Allah Dadda na ganin sa ta gyara bakin zaninta tare da faɗin to zarababbe don nasi shine dama na san kai ne fitinannen nan da ba za ka ɗauki idanu a kan ɗiyata ba to duk maitanka haka za ka ganta ka barta dan uwarka shege ɗan bakin uwa bata kai aya ba saurayin ne sheke da dariya kana yace gwara ni ai uwa ta kam dai ko da ta mini baki ina da uba shegiyar yar taki da kike ta ɓoyewa yuwa yar gul ki sanar da mu ubanta mana aikin banza aikin hofi ashe ma yawon ban nan da kuke yi ba haka kurum ba idan ba tsoro bane ki sanar da ɗiyar taki ubanta mana ko kuma ki sanar da ita gagarin mahaifarta in ya so ki sanar da mu gagarin da take yayi wani irin murmushi kafin ya ci gaba da faɗi ba ku da gari yawon duniya kawai kuke yi ki ji yar taki ki sha mana babu abin da zamu yi da shegiya mara asali kuma kin ji na rantse idan ba ku bar mana gari ba sai mun sai mun kwance muku zane a kasuwa na gaya muku bai kai aya bai ji saukar lafiyayyen mari a kuncinsa shaye da mamaki ya rike kuncin nan nasa ya fuskance ta yana duban wacce ta maresa ga ta dai a gabansa bai fiye hurgi da ita ba mairo kenan mairo ni kika mara mairo an mare ka an mare ka maras mutunci sha sha sha dan marasa mutunci wadda bai san darajar tsofaffi ba to ka ji na rantse maka da girman Allah idan baka fice daga gidan nan ba sai mun lallasa maka shegin duka ta ƙarashe magananta tare da gyara ɗaurin ɗan kwalin ta haɗe da shan hane da shan damara da ɗan kwalin daga ƙarshe a tamanin a tamanin da ɗaya budurwar nan ta faɗa kicin ta rarumo wuƙa ɗayan kuma ta shiga yayin da ta ɗauko taɓarya ta miƙa wa mai rata sunkuya ta ta kwakuso ƙafarsa ji kake tim ta haɗa shi da kasa babu ko gizo a tattare da ita faɗi take zaliha ba dai wukan nan kafin ma ya tashi in farka cikin shege jin hakan ne yasa saurayin nan kukan kura zai tashi dan bai zaci mai runa da ƙarfi haka ba sai dai kuwa kafin ma ya miƙe dadda ta zaune a kansa tare da faɗin ai ko uwarka babu yadda za a yi dan uwarka ka bar gidan nan ai tuni ya buɗe murya ya soma neman ɗauke ba su kyale sa ba sai da suka masa shegen duka lilis bai taɓa yarda hausawan da aka ce a baro dama kam bai taɓa yarda da maganar hausawa da suke ce ɓarawo a hannun mata ba sai a yau ya yarda da wannan kalma shi kan a yau ya shaida duk da ba sata ya shiga yi ba an saurayin nan ya fice a guje ya gama jin jiki da ta sha jinin jikinta domin ta san yau an ɗago wa mairo gyambon da ke zuciyarta mafi akasarin garuruwan da suke barowa wannan dalili ne yasa suke baro garuruwan sannan wannan yana ɗaya daga cikin abin da yasa mairo ba ta da takamammen manemi manemi da zaran sun ji ba ta da asali za su gudu ko kuma iyayensu su ki yarda domin idan ma kaga ba su gudu ba da rashin asalinta to lallai kam za su gudu don bala'in uwar da dadda ko kuma iyayensu suke dadda za ta yi magana mai rata dago da idanunta alamun jajaye da suka yi alamun dakatarwa ta sake cika ta yi fam saboda ɓacin rai cikin tsananin fushi ta wuce ɗaki ta kulle domin duk masifar masifa irin na daddato tana matuƙar tsoron fushin mai ruba kaɗan kaɗan ba saboda mai ruba dai fushi ba wannan kaɗan kenan a ɗaya ɓangaren kuwa tafiya suke cikin nutsuwa a cikin tamfatsetsen kamfanin nan wanda ya mugun tsaruwa iya tsaruwa ya haɗu ba kaɗan kaɗan ba matashi ne wadda a kiyasi dai ba zai gaza shekara talatin da biyar zuwa da shida ba kana ganin shi zaka iya za su iya kasancewa su biyu ne sa'annin juna ne ko kuma su ba wa juna ratan shekara ɗaya ko kuma zuwa biyu tsakanin su wanda yake daga tsakiyan shine ya fi su haske baki ɗaya sannan yana sanye ne a cikin business suit ɗinsa wanda ya amshi jikinsa sosai ya haɗa da fito da kyawun halittarsa shi kuma ɗayan wanda yake daga ɓarin dama yana sanye ne da kaki irin ta Nigerian police Boss. shi kuma kakin shi na 'yan sandan nan ta amshe su sosai sai dai shi ba shi da haske kamar mai sanye da wannan su ɗin nan kallo ɗaya ko za ka yi musu ka fahimci tsantsan ka fahimci tsantsar bafulatani ne shi ga sumarsa da yake kwance a nannaɗe irin ta fulanin usuli haka zalika ɗayan nan kuma da yake ɓangaren hagu yana sanye ne da wani lallausar farin yadi mai kyau ɗinkin haf haf jamfa ne ya fi su duhu baki ɗayansu sai dai Allah ya yi masa kyan jiki da cikar zati da tsura wadda hakan ne ya sa ma yake da gizo sosai a idanun jama'a ba kaɗan ba A wata 'yar ƙaramar rumfa ta tsakiyar wurin shaƙatawa suka zauna suka ci gaba da tattaunawa izuwa lokaci guda. Wata mace ne na ganta ta fito sanye da farin yunifom ta ajiye ƙaramar tire a gabansu wadda yake ɗauke da kofi. Ba sai na ce muku ga abin da yake wurin ba dai, sai da suka gama komai kafin yau duba saurayin da yake sanye cikin wannan su ɗin nan ya ce, You have been an ka sani ko ba na so, daga hannunsa bai bar shi ya ƙarisa ba, haɗi da kanne masa ɗayan idonsa ya sai na sani kuma ba zan bata haƙuri ba zan bata haƙuri ba akan abin da nana akan abin da nana Hafsat ta yi mata ka ga na san wannan wannan ita ta shafa ba ne ba kafin ni kai ni fa tun da ka gannin nan tun da na rasa Zinatu to ba na tunanin akwai mutum da zan zan sake rasa ta abin ya dame ni ba ni da lokacin su ma a halin yanzu wanda yake gefensa dan bakin nan yana murmushi da bakinsa yana duban abokin nasa kafin ya dago da kofin da ke hannunsa bayan ya gama sha ne ya dubi abokin nasu yake faɗi to surat surat laushi <laughs> yana da kyau ka san halayyarka ka tsaya a abin da ya kamata wannan tsari da ka ɗaukan ba daidai ba ne kallonsa kawai surat ɗin yake yi tare da girgiza kansa kai me kake tunani ne haba haba haba lamido idan kana son nadiya ka faɗa mini kawai sai mu baka ita well i don't care ba wani abin nan a nan ne mai sanye da bakin kakin nan ya yi murmushi haɗe da ajiye kofin hannunsa sannan kan karamin tebur ɗin nan kana ya ce wannan shi ake kira da faɗan gauraye ya kamata ku ajiye iyali tsufa kuke ƙara yi ko ba ku san da haka ba ne hmm, faɗa masa da yallaɓai ya ajiye iyali dai domin shi ne mai manya-manyan diyoyin 'yan mata kai yana da 'ya'ya mata manya ni kam am yanzu ma na so mutum duniyar tawa Siraj ya yi kufa tare da watsa wa da mugun kallo kafin ya dubi matashin da ke sanye a cikin kakin nan ya ce, Ahijjo, tashi mu je, tashi mu je na ga Hafsat. Na damu sosai, am a worry about her sosai da sosai. Kallonsa suka yi baki ɗaya yadda ya miƙe a birkice kafin Lamido ya ce wannan shakuwa ta kufa ta yi yawa. a dai dinga ragewa tukunna a dinga tunowa Hafsat ta girma ba kamar baby ba ce in fact tana fita samun <clears throat> ta fika samun express na rayuwa tun da dai ta yi aure kai kuma baka yi aure ba banda watsa wa lamido mugun kallo babu abin da suraj yake yi bai da lokacin tsayawa amsa masa gajeren tsaki kawai ya ja haɗe da ɗaukan kin motar sai ya fice daga wannan rumfar da suka kasance tare da ahijju da lamido suka miƙe take suke take bayan abokin nasu suna tafe wayar ahijjo ta soma vibrating daga wajen aikin su ake kiransa dole ya wuce ofishin nan nasu yayin da lamido da strat kuma suka nufi gidan alhaji suka nufi gidan ahijja domin su duba nana hafsat yar gaban goshin onkul strat wadda a kullun kafawa abokinsa ahijja sharaɗi yake yi a kanta ba a ba a don ma shi kan ahijjo ba wai lokacin ta yake da shi ba ma yafi fi ba wa aikinsa muhimmanci san ba su ma fiye zama tare da ita ba wai sunan sun yi aure ne dai kawai wannan kenan a ɗaya ɓangare na ci gaba da labarinmu na littafin fuska uku kuwa a can garin misau a cikin jihar bauchi a guje yau ma ta shigo gidan ta gajan bagajan inna barki lafiya me ke faruwa ne kafin ta da fitowa daga ɗaki ta hango mutum a sama rijiya sai duka tsalle take tana ta kururuwa babu shiri kawai zani a hannu ta fito burut daga cikin ɗaki tana sallallame iya gaje iya gaje iya gaje ce ta shigo cikin gidan ita ma da ita ma a ɗare tana faɗin yar uba yau yanka ki kawai zan yi shegiya mai kama da mayu ai kuwa gaje ta yi wajen rijiyan nan nan kuwa da ɗaurin kirji hakan nan ta fito daga cikin gidanta na bilki wanda salati babu abin da take yi jikinta sayarwa yake jikinta ba abin da yake sayarwa an ɗana mata shi an tamkar an ɗana mata shukin ganin yadda gaje ta biye take biye da ƙaramar yarinyar da bata fi shekara huɗu ba suna kokawa a jikin rijiya na bulki ta maza ta riko yarinyar nan ta ɓoye ta a bayanta yayin da gaje gaje gaje ta ci gaba da sababi yau kam za ki bar min gidana eh, eh munafuka mai halin ƙorata ta tambaɗaɗɗiyar yarinya kawai in na ta soma faɗin ke gaje, ki sauƙaƙa harshen ki akan yarinyar marainiyar Allah mana abadan Allah, ko tausayi ba ki ji, wai me yasa a rayuwa ke baki da imani ne bata kai aya ba gaje ta da take binta da kallon wulaƙanci ta ce to uwar shige da iyaye ba ni ita. Na ce ki bani ita, bani da imanin ɗin, an yi rabonta. <clears throat> an yi rabonta ina bacci. Yo dole ma aiki ce mana ɗa na kowa ne mana, saboda naki ɗan ya faranta miki. Ya fanta ma ya tafi bariki, a riri, ni gaje na ga salo, to wallahi bilki ki fice a hidiman gidana, idan ba haka ba billahi azim zan maida ki a barkwatance a garin nan. Tunda ta soma magana na bilki ke binta da kallo kawai tana girgiza kai kurum tana mai bin gaje da addu'o'i na shirya gaje ta gyara ɗaurin ƙirjinta ta dubi yarinyar ta ce to don ubanki zaki dawo gidan ki same ni. daga nan kuwa ta fice fu daga gidan na balki ne ta maido da dubanta ga yarinyar ɗin wata har zuwa lokacin zuciya take ajiya kana ta dafa ta ta ce dije ba dijo me kika yi mata yau kuma ba na hana ki rashin ji ba ne bakin damararta ta kamo tana share hawayenta tare da faɗin inna wai fa kawai don don wannan lado mai kiɗa mai kiɗa a dandalin ya ce na kai mai fura ɗakin sa ya saya ban kai ba ne fa kawai ta ta duka na wai sai wai na yi mata asara me ba zan je ɗakin shi ba na ta shiga sallar lami tare da tafa hannaye da mamakin baƙin zuciya irin ta gaje gaje Allah dai sarki tausayi ne tausayin zo ne ya kama zuciyarta zo karamar yarinya ce wacce akalla kamata ya ce tana makaranta ba talle ba amma baki ɗaya gaji ta sauya ta tauye rayuwar wannan yarinya tana nema ta ɗaura ta ne akan wata mummunar rayuwa tabbas ɗa na kowa ne idan ta taimaki zo watakila Allah zai jikanta ya karkato mata da nata hankalin ɗan zuwa gare ta gida wannan haka yake ɗa na kowa ne To a ɓangare ɗaya kuwa sosai da sosai Nadiya ta yi mamakin ganin Nana Hafsat a gidansu domin irin ɗiban albarkan da ta yi mata. Well, lokacin da ya wuce a kan kawunta ba ta tsammaci ma za ta iya yi mata ko da kallon mutunci ba sai kuma gashi tana wani irin yanayi wai haƙuri ta zo ta bata har tana neman masu zaman zamanto ƙawaye. I'm so sorry for abin da na yi miki for emotional aunty Nadiya mu ki yi haƙuri don Allah. da Nana Hafsat kowa da kika gani a gidanmu wallahi hakuri suke yi da ni kin san ina matukar son Uncle Siraj ne sosai kuma ina ji da shi so duk wata ƴa mutum da na gani wanda za ta yi haka to so ni gani nake kamar za ta raba mu da shi ta shi maganar ta tare da share hawayen da ke kokarin zubo mata kafafun nan nata ɗaya bisa ɗaya ga wani uban tayani gantalin kilin da ta sa wadda aka fi wanda za mu iya kiran shi da rariya ta daura shi bisa kafaɗunta ya kuwa dama daga na daga na hannu zuwa na ƙafa duk sun sha kwalliya da da faratan roba tamkar ba ɗiyar musulmai ba balle kuma ka yi tunani wai har a hakan aure gare ta nadiya ta ɗanyi murmushi kana ta ce babu komai na na hafsatu na fahimce ki kuma na haƙura komai ya wuce da yardan allah murmushi na na Hafsa ta yi har ma da ɗan motsawan kumatunta Nadiya ta zo ta rungume ta tana mai bayyana murnanta, daga haka hira ya barke tsakanin Nadiya da Nana Hafsat har sai da ta ga irin Uncle Sirat ɗinta na shigowa nan ta nuna wa Nadiya fuskar wayar ta ga mai kiran yadda aka rubuta Uncle Love da murnanta ta ɗaga domin ta sanar da shi gata a gidan su Nadiya kuma ta zo ta daidaita komai. Sirat ya ji daɗin haka sosai domin ya san yadda baya son ɓacin ran Nana Hafsat haka ita ma baya ƙaunar ɓacin ran Nadiya. lamido ne da ya kanna idanu haɗi da kafe surat da idanu don shi ma sai faman sakawa da warwarewa yake a ran shi sun suna rabuwa da surat gidan shi kawai ya wuce yadda ya je suka jera wasu hotuna wadda aka yi crossing ɗinsu da jan maka alamun an gama da su haɗe kansa kawai yayi a waje guda yana wasa da zoben hannunsa mai sabon hotunan nan da yake kallo a gefe ɗaya kuwa ayiya ayiya da nana da Nana Asma'u ne suke zaune a falo suna kallon tasha. Tashoshi ne na abin dariya da raha cikin jin daɗi kamar daga sama sai ganin Hafsat da Sirat sai kai sun shigo gidan makale da juna. Nan da nan Ayya ta haɗe fuskar nan ta mau domin kuwa ta ƙi jinin wannan shakuwa mai ƙarfin da ke tsakanin Surat da Hafsat. Amma amma da take saukowa daga benin nan murmushi ta sakar musu sanda ta hango surat da nana hafsat suna shigowa falon kana ta ce iye ga yar gidan kawo an shirya kenan Nana Hafsat ta sake shige ta sake shigewa jikin Surat tana wani murmushin murmushi tare da faɗin amma kenan ai ke ma kin san bana fushi da Uncle Love nawa Uncle Love nawa ma yanzu haka ma daga gidan sinadiya muke mun warware komai ta ma riga ta zama ƙawata Na sarki amma sai ta faɗaɗa murmushin ta kana ta ce da kyau yar gidan Uncle haka nake son ji maza ku so na baku abincin ku ko ta kan Bahiyya da Nana Asma'u ba su bi ba suka nufi wajen warar gajejin dining area nan. Asma'u ne ta ɗago da idanunta da suka yi raurau da kwalla tana duban ahiya domin har cikin ranta wani sa'i takan ji zafin bambancin da kakarta da kuma kawunta suke nuna mata ƙarara tsakaninta da ‘yar uwarta. Cikin sauri ahiya ta kamo hannunta ta girgiza mata kai alamun kada ta yi kuka a hankali. ta take mata hakan ta ce tashi mu je lokacin hutawar ki ta yi. ta cire ƙafan nan mu je ki huta ko babu musu asma'u ta shige ta shiga jinjina kai tana ƙoƙarin dafa kujera domin miƙewa haka suka taho za su wuce saman bene sai a lokacin surat ya kula da su ya ɗan buɗe murya ce nana haba nana e sweetheart ki zo mana mu ci abinci daga yanda ya mata magana cikin kulawa har cikin har cikin ranta <clears throat> ta ji daɗi A ɓangaren Nana Hafsat kuwa samsam bata so haka ba amma gimtsewa kawai ta yi ta ci gaba da cakulan furut ɗin da ke gabanta cikin sanyin muryar ta haɗe da sanyin murya mai daɗi sannan fuskarta da murmushin da ta ƙaƙalo ta kai dubanta gare su kana ta ce a'a uncle na riga na ci abinci na ya ce to shikenan good come on sweetheart zo ki zauna cikin yan uwanki mana kar ki koma ɗaki ke kaɗai za ki zauna sarraf kaman zira take ta zari zancen da faɗin uncle love ka kyale ta mana ka san ta saba da zama a ɗaki ita kaɗai ko ta zo nan ma ba za ta saki jiki da mu ba ayiya ayiya ne cikin wani irin yanayi wadda ta cika ta fam kamar zira take kawai ta soma salle su ta tas ba za ta zauna ba da ta zauna inda za a rika mozanta ta gwara ma ta zauna ba ta tafi ɗakin ya fiye mata a ɗaki ta je ta zauna ɗin mu wuce mu tafiyar albarka ko amsar su ta tsaya sauraro ba ta ja hannun nana asma'u suka wuce nana hafsat ta raka su da mm, da harara da jan dogon tsaki a ɗaya ɓangare ko na labarin namu sun fi minti talatin suna zaune a station ɗin nan babu alamun a tashin jirgin ƙasa kai babu alamun jirgi gashin yunwan yana ta a zalzalarta ya junaidu ni fa yunwa nake ji ta faɗi haka tana kuma kwantar da kanta a saman kayansu ɗan uwan nata dubanta kawai yayi yanda take hamma babu ko ƙaƙƙautawa cike da tausayinta ya ce hular da ke bisa kan sannan ya jawo ya rufe fuskarsa sosai kafin ya rufe kafin ya nufi kujeran wurin masu mutanen da ya nufa wurin da ake sayar da kayan da ya hango dangin su snack wanda yake kan kujera a ɗaya ɓangaren kuwa yara dai san ba su ba shi kulawa ba yana ba san ba su kula da shi ba har ya isa yadda ake sai da snack ɗin nan yadda yake wurin kuwa sai faman tsalle suke yi a wajen ya jima yana duba abubuwan kafin ya jawo abin da ke buƙatar sa ya sake rufe rufe fuskarsa da shi da azama ya kawo snack ɗin nan da ke nannaɗe a cikin abin ya zo ya zauna cikin sanyin nan nasa ya magana har ya soma wani irin yanayi ya so mata da kekensa da sauri zai bar wajen kamar wanda aka ce tsaya tage birki ya tsaya tamkar wadda ya tuno da wani abu da sauri ya juya kan keken ya nufi yadda ya ɗauki abincin nan kamar yadda ya ɗauka haka ya cire rigansa ya maida musu ma'ajinsu duk abin da Janet ke yi akan idon yaran nan sosai ya ba su tausayi musamman ma da suka ga halin da yake ciki a haka mahaifinsu ya ƙara soyatar da su nan take suka yi masa suka nuna masa abin da suke kalla Baban nan cikin wani irin yanayi ya ce dadi yunwa fa yake ji babban yaron ɗin. Mutumin da ya ambata da dadi shiru ya tamkar mai nazari ba su ankara ba sai gani suka yi babu dadin nasu a wajen suka ci gaba da kallon Junaidu yadda ya koma wa Aziza babu abinci sai faman kuka take yi masa yana lallashi. Yaran nan suna ta rige-rigen zuwa wajen ɗaukar sauran abincin su kai wa Aziza. ta macen wacce ba za ta fi shekara biyar ba har ma da gogewa Aziza hawaye take tare da faɗin 'An ciki daina kuka you can eat our food kin tunda momi ta riga ta tafi ta bar mu dadi ne ya hana mu kuka ya ce ya ce mana mai kuka hawayensa zai ƙare daga aziza har junaidu mamaki suke zai duban yaran nan suka yi ɗago kai da za su yi suka kalli mutum a tsaye a kansu ɗago kan da za su yi kawai suka kalli mutumin nan a tsaye a kansu hannunsa rike da farin takarda wanda yake naɗe wadda ba sai an ce muku me a ciki ba snack ne jikin mutumin nan ya yi mugun sanyi sosai jin da abin da yarsa take faɗi shi ko mai ya yi namijin ƙoƙari wanda aƙalla mutumin zai kai babba ne dai kam yaro namijin kuma wadda shekarunsu zai kai shi da kallon mahaifin nasa ya ga yadda ya yi sakare yana duban ƙanwar nasa ya dubi su junaidu da aziza ya ga yadda su ma suke kallon mahaifin nasa da ƙanwarsa cikin wani irin yanayi da sauri yaron ya su ya shiga ya jawo ƙanwarsa daga jikin aziz yana faɗi, tahira tahira what do you think what do you think you are doing on her sun manta abin da dadi ya faɗa mana ne akan mutanen da ba mu san su ba cike da damuwa yarinyar ta ce but amma look she is crying and hungry i only want to have her cikin sauri mahaifin nasu ya durƙusa haɗe da dafa kan yaran ya ce yana da kyau hakan ɗin ma can go back to your seat now okay babu musu yaran suka jinjina kai tahira ganin abinci a hannun mahaifinta har da ɗan tsallen murna kana ta jiyo tana dubanta dubanta ga aziza ta ce anti dadi ya kawo miki abinci ki daina kuka kin ji ko Aziza ta yi murmushi a cikin fuskarta sosai yarinyar ta burge ta bata san san da ta shiga jinjina mata kai ba tare da share hawayenta bayan su tahiri sun koma wajen zaman su ne sai kuma aka shiga kallon kallon tsakanin mutumin nan da su Junaid saurin sai ta kansa mutumin nan yayi ka ne mika wa Junaid hannu domin su yi musabaha Junaid bai mika masa hannu ba sai kallon da ya bisa da shi kakalo murmushi mutumin nan yayi yana dan kallon sa ya kalli gefen da Aziza take um, um ku yi haƙuri ku yi haƙuri da surutun tahira haka yarinyar take da son taimako ya mai da dubansa ga aziza wacce take ta kafe sa da idanu yiwa ta ga tv ga baki ɗaya ya tsargu da kallon da take masa da sauri ya ajiye abin da ke hannunsa gefen ta kana ya ce if you don mine mind gashi ba za ta ci ba Kalaman da ya jiyo kenan na fitowa daga bakin Junaid. Mutumin ya bisa da kallo cike da mamaki. Aziza da tuni ta sa hannu za ta ɗauka. Junaid ya fincike takardar ya hurgi da ita cikin mamaki mutumin ke kallon Junaid. A sannan ne ya tuno da shishigin shishige ta iya yiwa wannan yarinyar matan gurgun nan ne dole abin zai yi zafi a gare shi idan ya mata kyauta. sai da ya daidaita nutsuwarsa ya haɗe wani yawo game da gyaran murya kafin ya ce ka yi haƙuri bawan Allah taimako na yi yi kamar yadda na gaya rana sun buƙaci haka sannan ni ba mugu ba ne ba zan cutar da ku ba kuma ni ɗan uwanku ne musulmi malam na zaci ba za ta malam na ce na ba za ta ci ba ba mu san ka ba ba mu san daga ina kake ba kawai dai ka bai wa ‘yar uwata abinci ta ce a ina ta ka taɓa jin an yaka sai da ya sauke nan nauyar ajiyar zuciya jin aziza ba matar junaid ba ne ya ce ya ɗan murmusa ya ce to ni sunana barista nasar gumau kuma ne ɗan asalin garin Gumau ne wanda yake cikin jihar Bauchi sannan ne mazauni ne a garin Abuja waɗancan kuma yara na ne amma an tahira yanzu mun fito ne daga garin Maiduguri domin duba dangin mahaifiyarsu da suke Maiduguri ku yi haƙuri na yi abin da ba umarce ni ba a yanayin aiki na ina zama ne a cikin shirin haɗuwa da sabbin mutane domin taimako tun da ya soma magana suke dubansa da mamakin yadda ya zaƙe labari yake ta basu tamkar wadda aka tambaye shi a daidai lokacin da jirgi ya iso kenan ba tare da sun samu zafin zarafin amsa masa maganganun nasa ba iyakaci dai abin da suka fahimta shine gari ɗaya suka nufa Junaid bai kuma cewa komai ba sai tura wulcensa yake da ya sauri ya shiga haɗi da <clears throat> tura jakan kayansu azizatu ne ta ɗauki snack ɗin nan ta so mace tana yi wa tana yi wa barista alamu da hannu alamun ta gode kallon ta ya dinga yana murmushi har yaransa suka karaso suka rike hannunsa da sauri ya isa yana kallon su shi ma ya shiga juyawa ya kalli nu ya bangaren jirgin Allah sarki alhamdulillah duka duka anan littafi na ɗaya zan dakata ya zo ƙarshe sai a yi mini uzuri mu garzaya zuwa littafi na biyu wadda tare suke domin jin cikakken labarin fuska uku fuska uku mu je zuwa littafi na biyu tare suke domin jin yadda za ta kaya farkon labarin namu kenan ya tafiyar zai kasance duk tun da dukansu abuja suka nufa kuma mai junaido yake da burin cikawa a can abuja wani aiki zai je yi wanda har ake ce aikin da hatsari kar a cutar da shi ko kanwar shiga shi kuma bai da kafa to ya bangaren masu bukatar ɗansu ya dawo gida amsar na cikin littafi na gaba labari kan ba a ma soma ba don ban san adadin da zai kai mu ba arba'in ko hamsin ku huta kawai